to uh, sunana dai uh, muhammad bashir amma an fi sani na da muhammad bashir tilbari kuma ina nan a zama mai taimakon gwamna ta fannin fadakarwa ta hanyar sadarwa na zamani kuma zan ce gashi kun fitar da wani sanarwa kan abubuwan da ya faru a fadar shugaban kasa wadda kuma kamar kun nuna rashin jin daɗin ganin yadda aka tafiyar da ko kuma aka gudanar da al'amura ga mutanen jihar borno ko za ka yi mai ɗan takaitaccen jawabi game da abin wannan sanarwa na kunsa to a ainihin wato wannan sanarwa mun nuna rashin jin daɗin mu ne game da yadda shi ofishin shugaban ƙasa da kuma na wato mai na'uwar gidan shugaban ƙasa suka gudanar da abubuwa game da yadda alamarin da ya taso bayan mutanen boko haram suka ɗauki 'yan mata daga makarantar mata na chibok sai aka ɗauki ko kuma aka gayyaci a manyan shugabannin gwamnati da kuma wasu jami'an tsaro daga jihar borno aka ji aka ci zarafinsu aka kunyata su gaban jama'a kuma ba a nuna cewa gwamnatin tarayya ba ta nuna mana cewa sun damu da ainihin halin da iyayenmu da matanmu da yaranmu suka shiga ba sai kawai daga nan ofishin shugaban ƙasa aka ɗauki jami'an gwamnatinmu da kuma har ma da jami'an gwamnatin tarayya a umarnin shugaban kasa aka kai su ofishin inspector general na 'yan sanda a inda aka rige su na awoyi aka sa su suka rubuta a wato statement bayan sun rubuta tukun aka zo aka sako su wato aka yi musu beli suka dauki belin kansu ka ce kuma an gayyaci mutanen ku aka je aka wulakanta kamar wani irin mutane ne aka gayyata zuwa fadar shugaban kasa an gayyaci gwamna an gayyaci kwamishin kwamishinan ilimi musa inuwa kubo an gayyaci kwamishinan 'yan sanda na jihar borno an gayyaci daraktan ah, wato ss na jihar borno an gayyaci ita wato principal na makarantar ah, secondary na chibok an gayyaci ah, dpo na garin chibok an gayyaci chief security officer na makarantar chibok da kuma chairman na karamar hukumar chibok wayannan mutanen duk an kira su dauke su daga wato banda shi mai girman gwamna sauran mutane da shi luck jonathan ya mika su ga inspector general na 'yan sanda wai ya tafi ya yi aikin sa gare su shine aka ɗauke su daga can aso rock aka kai su zuwa wato force headquarters inda a can ma aka sa su a wani ofishi aka dakatar da su aka nuna musu cewa ok su rubuta statement wajen karfe hudu aka zo suka yi wa kansu beli wato wace gari da sassafe aka zo aka ce ana bukatar su wato ita matar shugaban kasa kuma tana kiran su da aka kai su ofishin matar shugaban kasa kasa aka sa suka tsaya da kafan su awa hudu kafin ma wato a basu wajen da za su je su zauna suka je suka zauna da wannan matan na shugaban kasa inda ta ta nuna musu cewa wai ƙarya suke yi babu waɗanda aka sace daga Borno wai kawai an yi wata shiririya ne don saboda a kunya ta gwamnatin su to irin wayannan abubuwan nan fi sabilillah a ina ne za a yi kuma wai a ce wai mutum an bar shi wai yana shugabanci a kasar nan an kada ba gani kamar shugaban kasa yana da izinin ya gayyato waɗannan mutanen da duk a ƙarshe suke don kuma ya gudanar da nasa bincike ai gayyato wanda zai yi din ya san waɗanda suke aikin tsaro ya kamata ya kira service chiefs nashi ya kamata ya kira ainihin waɗanda suke field commanders ai shi ma shugaban kasan da kansa yana da haƙƙi a kanmu ana nan ɗaruruwan mutane dubban mutane suna mutuwa shugaban kasa ya zauna yana cin karasa ba babbaka don saboda ya rena mutane kuma ya san cewa ba za a iya cire shi ba akwai batun da ake cewa kamar ita kanta matar shugabar kasa ta kirawo taro da waɗannan jami'ai naku na gwamnati kamar me ta ce da su ne a ai kowa ya ga irin abubuwan da wato na rashin kunya da ta musu a gaban a cikin talabijin cewa ma har wasu din cewa su ma da kansu a shema ma yan boko haram ne har ma ta kira wasu manyan jami'an tsaro ma cewa wai ashe su din ma kamar da alaman da bakin su a cikin shanin boko haram tunda sun nuna cewa ai an ɗauki wayannan yaran an sace su kuma da yake su ba su yarda cewa an sace yaran nan ba to irin wannan maganan yakan in ya fito a bakin matan shugaban kasa yana nuna alaman irin tunani da shi yan mijinta ɗin yake kenan da kuma irin nuna goyon baya da waɗansu mata a cikin da suke wato 'yan amshin shatanta suka ringa yi ino aka ringa nuna cewa su 'yan borno ɗin fa gaba ɗaya ba mutane da za a yarda da su ba aka ringa musu tsawa aka nuna cewa kai karkarwa in ma wani yana da bukatan yin jawabi sai a ce ya yi shuru ko kuma a ɗauke shi a shi a wajen